wanda ya yi daidai da 29 ga watan march shekara ta 2023 miladiya allah subhanahu wata'ala ya kawo mu rana irin ta yau da muke yin tafsiri a wannan masallaci mai tarin albarka a masallacin da ya fi shahara da masallacin malam baku yau za mu tashi aya ta 28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 أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا نعم tukafin nan akwai wasu 'yan خمسة آه. سلام Allah ya ƙara wa malam ɗaukaka a malam ya hukuncin yin amfani da inhaler ga mai mura ko mai asma to dangane da yin amfani da inhaler ga mai mura ko mai asma babu laifi a gare shi yin amfani da inhaler ga mai mura ko mai asma baya karya azumi saboda shi ainihin inhaler idan mutum ya shaƙe shi ba wai ya shaƙi wani abu bane wanda zai kosar da shi an gane ko shi ba wai mutum ya shaƙi ruwa bane ko ya shaƙi wani abinci kawai ya shaƙi wani abu ne wanda zai dan sassauta masa halin da yake ciki na mura ko halin da yake ciki na ɗaukewar numfashi idan mai asma ne a takaice dai babu laifi ga mai asma ko mai mura wato ya ringa amfani da inhaler a cikin ramadan sannan na biyu ya hukuncin yin allura ga mai azumi to malamai sun kasa allura kala biyu malamai sun ce akwai allura wanda yake a matsayin abinci idan allura ya zama zuwa a matsayin abinci yana kosarwa kamar yadda abinci ke kosarwa to wannan allura yana karya azumi duk wani allurar da za a yi shi ya zama to yana da alaka da uwar hanji to wannan ya karya azumi amma allura wanda za a yi wanda zai da alaka da uwar hanji to kamar allurar da ake yi na malaria da sauran allurori da ake yi to irin wayannan allurori ba sa karya azumin sha Allah sannan yaya hukuncin mutumin da yana aiki da maganganun malaman mazhabobi amma yana daukan duk inda ya fi sauki ne a kowane mazhaba an gane ku wannan tambayar cikin shekarar jiya aka turo da shi na zo amsa shi na manta an gani hukuncin mutumin da yana aiki da maganganun malaman mazhabobi amma shi yana duba inda ya fi sauki ne a gare shi zai ya ɗauka shin wannan ya yi daidai wannan ya saba ma sunan, 'Manzan Allah sallallahu alaihi wa abinda Manzan Allah ya nuna mana shi ne wato idan mai ishtihadi yayi ishtihadi idza ishtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ishtahada fa akhta falahu ajrun wahid idan babban malami mujtahidi yayi ishtihadi sai ya dace da sunna yana da lada biyu idan kuma yayi ishtihadi sai ya kuskure yana da lada daya saboda shi kuma wannan kuskure din ba a yi koyi da shi wannan malami a inda ya kuskure tutun da ba a koyi da shi a inda ya kuskure idan wannan kuskure din shi ya fi ma sauki za ka yi amfani da shi wannan kuskure shi ya fi ma sauki misali yanzu daga cikin maganganun mazhaba akwai daga cikin malaman mazhaba masu cewa ya halatta a saki mace ta dubura mutum ya saki matarsa ta dubura kaga wannan fatawa ne wanda aka jingina wa wani malami daga cikin manyan malamai mutumin kirki misali to kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi ingantacce mal'unun man atamra atahu bi dubriha inan ne ne duk wanda ya taki matar shi ta duburanta to kaga malami da yayi wannan fatawa na halaccin saduwa da matar aure ta dubura sai kuma ga hadisu manzan Allah ya tsine ma wanda ya haka to shi kuma wancan bawan Allah yana aiki da duk abin da ya fi sauki ne a gare shi sai shi ya ga cewa wannan abin ya fi sauki a gare shi idan matar shi tana al'ada masha Allah sai ya sake ta ta dubura an gane wannan yana ganin wannan ya fi sauki a gare shi to yanzu wannan yin koyi da wannan ya yi daidai kenan kuskure ne sannan akwai daga cikin mazhabobi masu ganin halaccin mutum ya dan shagiya kaɗan cewa kaɗan shagiya kaɗan amma kada ka bugu to idan wani mai neman sauki sai ya ɗauki wannan fatawa ɗin sai ya bar magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma askara kasiruhu fa qaliluhu haram duk abinda mutum ya sha da yawa yana buguwa to kaɗan shi ma haramun ne to saboda haka sai mutum ya ajiye wannan fatawa din sai mutum ya ajiye wannan hadisi sai ya ɗauki sauƙi shin yayi yi daidai a nan wajen bai yi daidai ba a takaice abinda aka ce baya halarta mutum ya kulla kashi a mazhaba guda ɗaya shehu dan godiyo yana cewa a cikin littafin sa hidayatul dullah Allah ta'ala bai wajabta mana ba haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai lizinta mana ba cewa mu riki ba guda ɗaya. an gane ko mutum yana iya daukar fatawan dukkan malaman sunna duk wayannan malamai na sunna din kana iya tambayan kowanne daga cikin su fatawa kuma in ka duba fatawan wanda ya fi karfi a cikin fatawan kai aiki da shi saboda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wannan zai na shi tana buɗa buɗa an yi abu duha wa anabu ilan lahi lahumul bushra fa bashir ibad allazina yastabi'una alqawla fa yastabi'una ahsana Allah yake kai albishir ga bayi su ne wa inda suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi kyau an gane ai shin wanda ya fi kyau shine wanda ya fi sauƙi ko shine wanda ya fi zama daidai da sunna wanda ya fi zama daidai da suna. zai iya yiwa wani fatawa mai sauƙi ne amma kuma fatawa ne wanda ya karo da suna. za a yi aiki da shi kaga ba za a yi aiki da shi ba to akan wannan akwai kuma daga cikin malaman ba da suka halatta kiɗa halatta sauraron music da kiɗa misali kaga wannan fatawa din fatawa ne na kuskure manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa za a samu a cikin al'ummansa wasu mutane ya tsayi luna jira wal ma'azi wa kaza wa kaza za a auka makala za a samu daga cikin al'ummata masu halatta zina masu halatta kaɗe-kaɗe da raye-raye an gane wannan hanyar nasiruddin albani ya yi wani littafi ta harimu alasin arab inda ya yi bayani cewa wannan hadisi ingantacce ne kuma ya kawo malaman da suka inganta shi kuma ya yi raddi ga malamai irin su ibn hazm al-andalusi da suka halatta kaɗe-kaɗe da raye da hujja wanda yake mai rauni an gane ku mai sa karin bayani zai koma zuwa ga littafin tahrimu alati taraf sannan al'allama fauzan ya yi raddi shi ma akwai littafin da ya yi raddi ga ainihin doktor yusuf al-karjawi daga cikin yana daga cikin malaman da suka halarta wannan kaɗe-kaɗen alhali ga hadisai ingantattu almuhim duk wanda ya ce zai yi riko da rukusa rangwame na malamai an gane ko ya ce zai ringa dubawa duk inda aka samu rangwame nan ya ce zai duba duk inda aka samu sauki a mazaban hannafiya sai ya rike duk inda aka samu sauki a mazaban shafi'iyya sai ya rike duk inda aka samu sauki a mazaban malikiya sai ya rike duk inda aka samu sauki a mazaban hanbaliya sai ya rike duk inda aka samu sauki a mazaban habin nan zahiriya sai ya rike ko da ya yi karo da kitabu suna. to wannan kuskure ne ba daidai ba ne na fata gano wannan abubuwa ne guda biyu rike mazhaba ba haramun ba ne amma mazhabanci haramun ne ma'anar mazhabanci ka yi kunnan uwar shehu da ainihin nasoshi na alkur'ani da nassoshi na hadisai ingantattu ka zo ka tsaya kyan ga ra'ayin malamin mazhaba wannan biri'a ne balbata ne ma an gane wannan ko sannan kuma mutum ya ce babu ruwanci da malaman mazhaba din shi ma wannan bid'a ne wannan bata ne saboda malaman mazhaban nan manyan malamai ne mutanen kirki ne masu zurfin ilimi ne an gane wannan ko kowanne daga cikin wayannan malamai hanyoyinsu hanyoyi ne zuwa ga alkhairi hanyoyi ne zuwa ga aljanna sai dai mutum tare yake bai cika goma ba mafi yawan fatawansu daidai ne inda suka yi kuskure a wajen fatawansu sai ka bi su kuma ka kuskure ne to ka fada cikin laifi an gano wannan ko Allahu a'lam a shin to shine da ba wanda har ga amsa shin ko riko da mazhaba guda haramun ne dan dan Allah ina son karin bayani dan ga nayi wannan bayani riko da mazhaba guda ba haramun bane shi amma inda haramun yake ka yi riko da wannan mazhaba din in an kawo ma hujja wanda ya fi karfin na mazhabanka kai sai ka tsaya kyam kan wannan mazhaba shine haramun an gani Allah ya ce idan ana ana yin sabani kan wani abu a mayar da wannan sabanin zuwa ga Allah da manzansa duk sabanin da ake yi Allah bai ce ana sabani a mayar da sabanin zuwa ga malaman mazhaba ba an fahimci wannan ko assalamu Allah ya kara wa malam ilimi da tabbata malam zuwa ne da suke cewa Allah baya ko'ina za mu ajiye wannan fatawan sai gobe Allah ya kai mu masu cewa Allah baya ko'ina ina manta ma sai a tuna mu to ci gaba da bayanin da muke wancan na kamata kunu muna so a ce yau insha Allah za mu gama da wannan bayani an gane ku abin da yasa muka muka tsawaita bayani dangane da wannan matsala din saboda wata ka'ida ce daga cikin ka'ida ta salaf in an rusa shi an rusa mana wata ka'ida mai girma daga cikin ka'ida na ahlus sunna an gani mu kyale wani malami ya rusa shi kamar muna so ne a rusa sunna ga baki daya an fahimci wannan ko yawwa to kun ga in kuka duba ma a Najeriya a ba ma a Najeriya ba mu duba kamar revolution da aka yi a Iran lokacin da Ayatollah Khomeini ya kifar da ainihin sha a zamaninsa ai ayatullahi komedi ya sa an yi zanga-zanga an yi wani bore wanda ba taɓa yin irin shi a iran ba inda sarkin garin sha ya gudu ya koma can faransa inda anan ya mutu to ayatullahi komedi ya zo ya kafa daula ta a ta farko mai ƙarfi a cikin wannan a cikin zamanin da muke ciki to wannan daula ta a wanda ayatullahi komedi ya kafa ina ganin mutane da yawa sun rude har ma wasu daga cikin yan ikwan sun ce komeni mujaddadi ne wajibi ne duk wani musulmi ko ina yake ya taimaki wannan daula ta iran har ma bana mantawa abul a'ala al-maududi yana daga cikin mutumin da yake ayatul lahi khomeini yana daga cikin jama'atul muslimin cewa yana daga cikin ikhwanul muslimin yana kira zuwa ga duk wani dan ikhwan ya taimaki wannan wannan ainihin revolution na ayatul lahi khomeini a takaice yan ikwani musulmi kowanne daga cikin su sun yi farin ciki da wannan jaula wanda ayatollah ya kafa ta iran to amma kafa daular da aka yi abin da ya faru ga wannan daula din shine an fara gina sama ne kasa ba a gina shi ba ayatollah khomeini ya samu ya kifar da gwamnati kaga an samu sama amma ba a yi tarbiyya ga na kasa ba to sai zama to la ya kafa wannan daula daular nan bata dade ba ga daular nan tana rawa yanzu saboda talakawan garin ba sa son daular wato ra'ayin gwamnati daban ra'ayin talakawan daban bil hasali ma talakawan suna zagin manyan malaman talakawan suna suna yaga hoton kamnati su tsine su zage su kira shi azzalimi saboda menene talakawan malaman ba su yi musu tarbiyya ba sai suka yi wuf suka ainihin kafa gwamnati yanzu misalin idan muka yi wu muka kafa ya zama to mu muka yi wu muka kafa gwamnati a anambra amma mutanen suna nan akan addinin krista mu musulmi ne kuna ganin daula za ta daɗe talakawan anambra din za su yi farin ciki da wannan daula ɗin me yasa saboda mun gina sama ƙasa ba a yi musu tarbiyya ba Suna ba san gane ra'ayin gwamnati daban ra'ayin gwamnati musulunci talakawan garin kafirai ne su ra'ayin gwamnatin iran su suna son demokrasi ne su a ra'ayin kai talakawan iran suna son ainihin demokrasi suna son walwala su ba sa son akidan a din suna son a ba su dama su wala ne Suna fatan gane wannan su da mutanen garin masu yawa daga cikin sun kaje garin za ga sabon Allah yi yawa zinace-zinace da kuma rashin damuwa da addini yana nan ga mutanen iran amma manyan malaman su suna ganin sun kawo gwamnati amma talakawan ko da yaushe suna neman yadda za su yi su kifar da gwamnatin mai kawo wannan saboda an saba ma wannan ƙa'ida na kamata kunu yi wallah alaikum ina fata an gane wannan to saboda ka duk sanda aka kafa gwamnati sai aka manta ba a gina talakawa akan su yi supporting din gwamnatin ba su talakawa ba sa son ainihin manufofin gwamnati to ita wannan gwamnati ba a nasara ba a kan shi na fasa gane to ga magana da nake son kawo kusan na ƙarshe na ainihin al'allama ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin kamata ko yi wallah alaikum na abdulmalik ahmad bin bin mubarak ramadani al-jazairi shafi na takwas ga maganar da ya faɗa shi abdulmalik ɗin yana cewa wal ibn al-qayyim kalamun bali fi haza. ibn qayyim yana da wani magana mai kaiwa makura akan wannan lam ara ablaga minu inda ahli ilm ban taba ganin magana wanda ya fi kaiwa makura ba ya fi mubalaga ba a wajen masu ilimi qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama fi mistahi daris sa'ada a cikin littafinsa miftahu darin sa'ada mujalladi na ɗaya shafi na 253 yana cewa wata ammal hikimata ta'ala fi an ja'ala mulukal ibad wa ahum wa wulatuhum min jinsi a amalihim yace ka lura da hikiman Allah madaukakin sarki ta inda ya sanya sarakunan bayi wato masu mulki da shugabanninsu da majibinta al'amuransu suka zama domin jinsi a amalihim irin jinsin ayyukansu ne irin jinsin ayyukansu an gane ko bal ka anna a'malahum zaharat fi suwari wulatihim wa mulukihim kai kai ka ce ayyukansu sun bayyana ne a cikin suran masu mulkin su da sarakunan su kamar aikin su ya bayyana ne a cikin suran masu mulki da sarakuna an gane ko sai ce fa'inista amu istaqamat mulukuhu idan talakawa suka miƙe kan hanya to sarakunan ma za su miƙe in talakawa suka miƙe sarakunan ma za su miƙe wa in adalu adalat alaihi idan talakawa suka kauce hanya su ma shugabanni za su kauce hanya wa in jaru jarar alaihim jarar mulukuhum wa wulatu idan talakawa suka yi zalunci to masu mulkinsu da ainihin shugabanninsu su ma za su yi zalunci wa in zuhara fihim al wal khadi'a idan kirki da yaudara ya bayyana a cikin su fa wallatuhum kazalik su ma masu mulkin za su zamanto a haka wa in mana uhu sallahi dai idan talakawa suka hana haƙoƙin Allah gaba gare su wa bakilu biha suka yi rowa da ita mana al-mulukuhum wa wulatuhum inda indahum sai sarakunan su shugabannin su hana abin da yake nasu a wajen su min alhaq na haƙi wa rubi biha alayhi sai su yi rowa a gare su shugabannin wa in aka zo bin manyan sarfiku da idan talakawa suka kwace wani abu daga wa'inda suka ga sun fi karfin su shi wannan talakan yana ganin ya fi karfin wannan yana ganin wannan bai rauni ne sai ya kwace mishi haƙƙi an gane ko abinan wa in aka zo min man yastadifunahu ma la yastahiqunahu fi mu'amalatihi suka karbi da ba su cancance shi ba a wajen mu'amalar su aka zo min humul muluk ma la yastahiqunahu to su ma sarakuna za su karbi da bai cancance su ba idan talakawa suka zalunci na kasar su su ma sarakuna sai su ma su zalunci na sai su dalilci su ma wayannan talakawan wa zarabat alaihim bukus sai su sanya musu kudin ainihin kudin rabani wal waza'ib kudin rabani da haraji an gani kudin rabani na kasuwa ka san wannan rabani da ake fara kasuwa a ka'ida ya saba musunna to in talakawa suka zama suna zalunta na kasa mai siyar da kada tana ɗaukasa gungwani masu siyar da ainihin tumatir ana sanya mara kyau a ƙasa an fahimta ko to sai su ma gwamnati sai su ringa zalunta sai su ringa sanya wa talakawa haraji da kuma rabani wa kullu ma ya yastakhrijunahu min as-sa'id yastakhrijuhu al-muluk minhum bil quwwa duk abinda talakawa suke karba daga mai rauni su ma masu mulki za su karba a gare su su ma a haka nan da ƙarfi in talakawan sun hana a tilasta sai sun bayar fa ummaluhum zaharar fi suwari amalihim kaga gwamnoninsu masu mulkinsu sun bayyana akan surorin ayyukansu walaysa bil hikma al ilahiyya an walla ala al ashrar al illa man yakunu min jinsihim ba shi daga cikin hikiman Allah a shugabantar ga ashirarin mutane mutanen banza an gane fajirai a ta musu illa man ya kulu min jinsihi sai dai wanda yake kasancewa daga cikin jinsinsu walamma kana sadarul awwal khiyarul qurun yayin da ya kasance wato karni na farko karnin sahabbai sune zababbu na karni wa abarraha sune mafi da'a kana wulatuhum kazalik sai zamanto masu mulkin su ma haka suke falamma shabu shabar da humulula a lokacin da suka canza suka gauraya suka cuɗanya ƙarya da gaskiya sai su ma masu mulki suka zama haka fa hikmatul layi ta'aba an yi wannan alaina fi misl hadhihi azman misl muawiya wa umar bin abdulaziz hikiman Allah ya ki yarda a shugabantar mana a cikin irin misalin wa'annan zamanin da muke ciki a shugabantar mana da misalin muawiya da umar dan abdulaziz fadalan an misali abi bakar umar ballantana ma wai a shugabantar mana da misalin abubakar da umar ba zai yiwu ba saboda mai saboda ɗabi'unmu ya bambanta da ɗabi'un wayannan bayan allah a ko bar suna ala na su ce masu mulkinmu suna kan gwargwadon irin ɗabi'anmu ne wa wula su man qablana ala qadari sannan masu mulkin da suka zo gabaninmu su ma suna kan gwargwadon su ne wa kullum min al'amraini mujibul hikima wa muktada dukkan al'amura guda biyu suna wajabtar da su ne abinda hikiman Allah yake hukuntawa kuma su ne muktada su ne abinda hikiman Allah ke wajabtarwa kuma yake hukuntawa to kun ji wannan a takaice shine bayani na al'allama ibn al-qayyim al-jawziyya an gane wannan ko saboda haka ka'ida na ahlus sunna wal jama'a ana tsayawa ne a gwangwaje sosai a karanta da al'umma akida a karanta da su ibada a karanta da su mu'amala a hankali a hankali har Allah ta'ala ya sa a samu daula in ta ga malami yana karantar da addini yana ba da muhimmanci akan akida na mutane ba da muhimmanci akan ibadan mutane ba da muhimmanci akan manhajin mutane an gano wannan ko yana gina mutane a hankali a hankali yana karantar da su to wannan ya bi ka'ida ne na salafus salih amma idan ga malami yana da karancin karantar da mutane aqida karancin karantar da mutane ibada karancin karantar da mutane mu'amala ya ba da muhimmanci ne akan siyasa ya ba da muhimmanci akan aibin shugabanni to ka tabbatar da wannan mutumin ba ahlus sunna bane shi in ma ahlus sunna ne to ya jahilci sunnan ne yana bukatar ya zauna wajen malaman sunna su wayar da shi an gane wannan ko in ga duba da'awa ta ikwanul musulmi da da'awa na sururiya suna ba da muhimmanci ne sosai akan abin da ya shafi shugabanni kullum a ringa gaya mana laifin shugabanni a manta da laifin talakawa kai ka ce shi talaka mala'ika ne mai bubbuke la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun an gane ko to irin wannan da'awa wanda kaga an ba da muhimmanci akan siyasa an ba da muhimmanci akan gwamnati an ba da muhimmanci akan shugabanni fiye da yadda ake bayarwa wajen karantar da al'umma to wannan ya saba ma karantarwa na annabawa mai son ƙarin bayani ya karanta littafin nan na al'allama alfaƙi a sheik rabi'u bin hadi umair almarsali yana da wani littafi shahararre manhajul anbiya fi da'awa ila Allah fihi al wal aql wannan littafi ya yi bayani da hujjoji da bayyanannu wanda ɗalibin ilimi baya wadatuwa daga wannan littafi Allahu a'lam to ci gaba da da bayani dangane da abin da ya shafi wannan bawan Allah sahibul jannatain wannan bawan Allah da Allah ya bashi gona guda biyu Allah ya bashi gonaki guda biyu sannan kuma akwai abokinsa wanda shi musulmi ne Allah ya bashi gona guda ɗaya ɗan ƙarami to shi wannan wanda Allah ya bashi gona guda biyun nan sai ya zamanto yana ta alfahari yana nuna cewa wannan gona da ya samu ƙwarewar shi ne ya bashi wannan gona ya ƙware ne wajen iya sana'a ya ƙware wajen iya sarrafa dukiya shi ne wata rana sai ya shiga gonansa yana mai zaluntar kansa har ma yana cewa ma a zunnu an tafi da hazi abada ba na tsammanin wannan gona zai lalace har abada an gani wa ma a zunnu sa a ka'ima kai ba na ma tsammanin tashin kiyama za ta tsayu in mutum ya mutu shi kenan kawai cewa ma in har za ta tsayu din da za a mayar da ni zuwa ga ubangiji na da zan samu fiyayyen makoma fiye ma da na duniya din zai zama to aljanna na ma na musamman ne fiye da na talaka to kala lahu sahibu sai abokinsa a wajen sana'a ba abokinsa a wajen addini ba sai abokinsa a wajen sana'a shine wannan bawan Allah mai gona daya sai ya ce masa wa huwa yuhawiru alhali yana tattaunawa da shi yace akafarta bin ladzi karaka min turabin shin ka kafirce mu wanda ya halice ka daga turbaya summa min nutfatin sannan daga dugon mani summa sawwaka rajula sa'annan ya daidaita ka a matsayin mutum ya daidaita ka zama to mutum shin za ka kafirce masa lakin na huwa Allahu rabbi lakin na huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada sai idan kai baka yarda shi Allah Ubangijin ubangijinka bane to ni na yarda shi ne Allah ubangijina shi ne wanda ya halice ni shi ne wanda yake azurta ni shine wanda yake bani lafiya shine wanda yake bani haihuwa shine wanda yake biya mun bukata lakin da huwa Allahu rabbi sai dai ni shine Allah ubangiji na wala ushriku bi rabbi ahada ba hada ubangiji na da kowa ba a nan wajen akwai bambanci tsakanin shirka da kafirci hmm? ka kuma ta a can wajen ya ce maza a kafarta billazi kalanka min turabin shin ka kafirce mu da ya halice ka daga turbaya kaga sai ya nuna masa cewa wannan magana da ka faɗa na cewa ma a zunnu an tafi da hazihi abada wannan abin da ka faɗa ba kafirci ne saboda kamar kana shakka ne game da tashin kiyama kamar kana shakka ne cewa Allah ne yake azurtawa Allah ke biya wa mutum bukata wannan magana naka ya fitar da kai daga addinin musulunci an gane wannan ko to saboda haka sai ya kira wannan abin kafirci can kuma sai ya ce lakin na huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada sai dai ni shine Allah ubangiji na ba zan hada ubangiji da kowa ba kaga sai ya nuna wannan abin da ya aikata na inkarin tashi kiyama wannan abin da ya aikata na inkarin ni'iman da Allah ya masa sai ya nuna cewa wannan abin shirka ne kuma a wani waje sai ya kira shi kafirci shin za mu iya cewa duk wani kafirci shirka ne kuma duk wani shirka kafirci ne ko akwai bambanci akwai bambanci me bambanci ko a duk kafirci shirka ne kuma duk shirka kafirci na shi ma akwai kafircin da bai kai kafirci ba a ɗaya ne yadda akwai kufurin kufrun akbar ai akwai kufurin asghar yadda akwai shirkun akbar akwai shirkun asghar duk akwai ana maganar kafirci mai fitar da mutum daga musulunci shirka ne sannan shirka mai fitar da mutum daga musulunci kafirci ne duk guda biyu wannan aya ya yi nuni a kan haka al-allama nasiruddin albani a cikin sharhi tahawiya dan ta'alikin da albani ya yi da sharhi ya yi ishara zuwa ga wannan raddi ga masu cewa akwai bambanci tsakanin shirka da kafirci akwai masu ganin wai in an ce mutum mushirki wai ana samun mushirki ne daga musulmi musulmi wai musulmi idan yana tsafi ko yana bokanci ko yana bautan aljannu ko yana sujada ga wani Allah ko yana yanka da sunan wani Allah sai a ce mai mushirki wai asalin mushirki musulmi ne amma shi kuma kafiri shine wanda dama can bai shigo cikin musulunci ba to wannan magana kuskure ne an gane idan mun karanta littafin nurul albab na yin show dan kodiyo za mu ga shi ma ya nuna akwai wasu mutane a ƙasar hausa wanda mutanen nan suna aikata ayyuka na musulunci amma kuma duk da haka suna yin yanka ga wani allah duk da haka suna yin alwashi ga wani allah ya kawo wasu abubuwa ya ce to wa haza aidan kafirun la tajri alaihi ahkamul islam shi ma wannan kafiri ne hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana a gare shi kaga sai nuna mana ashe musulmi ne yana yin sallah yana yin azumi yana zakka amma yana yin tsafi ko musulmi ne yana yanka ya ba gunki yace wannan shi ma kafiri ne hukunce hukuncen musulunci ainihin ba sa gudana a gare shi an fahimci ku to saboda haka imamu bi Allah ya masa rahama karkashin wannan aya a kafarta bin da zai kalarka min turabi sai ke cewa wato wa qawluhu fi hadhihi al-aya al-karima bin da zai kalarka min turabi shin ka kafirce ma wanda ya halice ka daga turbaya shin daga turbaya ka halicce mu daga me ya ka halice mu mu an halicce mu ne daga me daga dugon mani falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq wa laqad khalaqna al-insana min ma'in mahin Allah ya halicci mutum ne daga wani ruwa mai tunkuda ya khuruju min bayni sulbi wa tara'i amma anan sai Allah ya ce a kafarka bil ladhi khalaqaka min turabi shin ka kafirce ma Allah wanda ya halicce ka daga turbaya shi na kace ma'anan wannan sai ma'anau ma'ana khalqihi iyyahu min turab ay khalqu adam allazi huwa asluhu min turab ma'anan shi halittar adam wanda adam shine asalin bil adama Allah ya halicci adam ne daga turbaya ai takadirin aya aka akafarta bil ladzi khalaqa abaka min turabin shin ka kafirce mu wanda ya halicci babanka daga turbaya summa summa khalaqaka min nutfatin sannan sai ya halice ka daga dugon maniyi sun masauwa ka rajula sannan sai ya daidaita ka ka mutum ka zama mutum an gane ku ai khalaqa adam allazi huwa asluhu min turabin kama qala ta'ala inna masala a inna masala isa inda lahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun lalle misalin annabi isa a wajen Allah misalin annabi adam khalaqahu min turabin Allah ya halicci annabi Adam daga turbaya sun makala lahu kun fayakun sannan sai ya ce masa ka zamo sai ya zamo an gane ku sai ce wato wanda zirul aya abinda ya yi daidai da wannan aya wanda muke kan bayaninsa shine inda Allah ke cewa ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al ya ku mutane idan kun kasance cikin shakka game da tashin kiyama fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa linubayyana lakum ya ku mutane in kun kasance kuna shakka game da tashin kiyama fa inna khalaqnakum min turabin lalle mun halice ku daga turbaya shin ku ne aka halitta ko babanku ai fa inna khalaqna abakum min turabin lalle mun halicci mahaifinku daga turbaya annabi adam sun makalakna kun min fatin, sannan sai muka halice ku daga digon mani sun min alakatin sannan sai digon mani nan ya riki ya koma mai gudan jini sun min mudugatin sannan sai gudan jini nan ya riki ya koma mai tsokan nama an gane wannan ko sun masu amini ne mukallaka wacce aka halice ta akwai tsokan nama wacce ake busa mata rai a halice ta wa gairu mukallaka akwai wacce ba a halitta akwai wanda ake barinta Allah ya ce duk mu yi muku haka ne dan mu yi muku bayani ku san ikon Allah subhanahu wataala don ku bauta masa cewa da ya summa min mulfatin din nan ai bayan halittar annabi Adam daga turbaya da kuma Hawwa'u daga haƙarƙari ita Hawwa'u wato mahaifiyarmu an halice ta ne daga haƙarƙarin ɗan Adam ko abin ya ayyuhan nas abin ko inna khalaqna menene ya wa khalaqa inna khalaqnakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ko lalle mun halice ku daga rai dai shine annabi adam sannan daga wannan rai din sai muka halice abokiyar haɗi ita ce ita ce hawa'u an gane wannan ko ita kuma mace dama annabi ya ce an halice ta min zila'in an halice mace daga haƙarƙari to kaga ashe kenan wato hanyar samar da ɗan adam ta hanyar haihuwa ne mu an samar da mu ne bayan kakanmu annabi adam da aka yi shi daga turbaya mu an samar da mu ta hanyar haihuwa ne bayan mataki na turbaya sai mataki na digon mani sannan sai mataki na gudan jini sannan sai mataki na tsokar nama zuwa dai ƙarshe Allah yana cewa wa qad khalaqakum atwara Allah ya halice ku mataki mataki mataki kamar yadda muka yi bayani da kuma yadda Allah ke cewa ya ku fi buduni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas an gane ku yawa sannan Allah ta'ala ya bayyana da wannan a cikin inda Allah ke cewa wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin Allah ya fito da abun fili eh dama wata aya kan yi bayanin wata aya Allah ya ce hakika mun halicci dan adam daga tsantsan tabo tsantsan tabo summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya shi ya zamanto digon mani a cikin ainihin matabbaci wanda yake nan tsantsai shine mahaifa sun ba kalakan nan nufi fata alakatar sannan muka halicci dugon mani ya zama to gudan jini fa kalakan nan mudu gatar sai muka halicci a muka halarci gudan jini ya koma tsokan nama fa kalakan nan gatar izaman sai muka halicci tsokan a nama sai ya koma kashi fa ka sauna izama lahama sai muka tifatar da wannan kashi da nama sun an sha'anahu kalkan akar sannan sai muka kirkiro wani halitta daban daga gare shi fata barakan lahu a hasanul khaliki albarka ya tabbata ga Allah an gane kuma mafi kyawun masu halitta sannan daga cikin abin da yake bayanin halittar mutum daga tsibaya sannan daga dugon mani shine inda Allah ke cewa a cikin ayan nan na sajada zalika alimul gaibi wa shahada al-azizur rahim allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada a kalkal insan min din wancan din da ake magana shine Allah masanin gaibi da abin da yake halarce yake bayyane al-azizi ar-rahim mabwayi mai rahama allazi ahsana kulli shay'in khalaqa Allah shine wanda ya kyautata komai Allah shi ya halicci komai wa bada a kalkal insan min din Allah shi ya fara halittar mutum daga mai daga tabo mutumin farko Allah ya halicce shi daga tabo ba daga biri ba duk mutumin da ya yarda cewa asalin dan adam daga biri ne kamar yadda wasu daga cikin scientists suke faɗa a cikin theory na evolution to duk wanda ya yarda da wannan ya kafirta ko da mutum yana sallah ko da yana azumi ko yana zaka yana aikin hajji sai ce dan adam daga biri ne aka fara shi a hankali daga biri ne yana ta canzawa yana ta canzawa yana ta canzawa har ya zama to mutum yarda da wannan ya fitar da mutum daga musulunci an gane wannan ko saboda ya yi karo da doron nassin alkur'ani wanda Allah ya nuna mana cewa ya halarci dan adam ne daga farkon dan adam daga daga tabo summa ta'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin sannan sai Allah ya sanya zuri'arsa ha ya sanya zuri'arsa daga tsantsan ruwa wanda yake wulakantacce an gane ko ruwa wulakantacce shine mani summa sawwahu wa nafaka fihi min ruhi sannan sai Allah ya daidaita shi Allah ya busa masa ruhinsa waje ala lakum sam'a wal absara wal afida Allah ya sanya muku ji da gani da kuma tunani na zuciya sai Allah ya ce qalilan ma tashkurun kadan ne kwarai kuke godiya sannan ga hadisin Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu An. inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nutfa lalle ɗayan ku ana tara halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana ɗigon mani kwana arba'in ɗan adam yana ɗigon mani sun mai kunu alaƙasa misal zali sannan sai ya kasance a sun mai kunu nuɗufa a arba'in na yawan nuɗufa ko kwana arba'in yana ɗigon mani sun mai kunu alaƙa misal zali sannan ya kasance gudan jini misalin kwana arba'in kwana nawa kenan tamanin sun mai kunu mutuka a misalin zali sannan ya kasance tsokan nama misalin kwana arba'in yanzu kwana nawa kenan kwana ɗari da ashirin wata nawa wata hudu ko a cikin wata hudun nan sun ma yursalu ilayhil malak sannan sai a aiko mai da mala'ika bayan fuku fi ruh sai mala'ika nan ya busa mai rai kenan ana aiko da mala'ika ne bayan wata nawa bayan wata hudu a lokacin da ya za a busa mai rai shi ne ake cewa duk mutumin da duk matar da ta zubar da ciki bayan cikin nan ya kai wata hudu to ta yi kisan kai an gane ko kafin wata hudu ta aikata babban zalibi amma ba ta yi kisan kai ba an gane a lokacin da yake a yake dugon mani nan ne wasu ke cewa ya halarta yana dugon mani wato lokacin bai canza ba amma da zarar ya fara canzawa yana canzawa laifi na faruwa yana canzawa iya yadda ya canza iya laifin an gane wannan ko to shi yasa kake ganin malamu malamin suka halatta yin menene yin wannan ya sunan shi al'azul wasu wasu ce sun dan kyamaci abin da manzo Allah ya dan nuna kyaman wannan al'amari amma idan bukata ya taso ana iya yin azul in aka samu yarjejeniya tsakanin namiji da mace misali an gane wannan ko to ga yadda al'amarin yake kenan na'am walaula walaula istakhanta jannataka qulta ma sha'a Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqallu كمالا وولدا تعالى ولولا إذ دخلت جنتك me ya sanya lokacin da ka shiga gonanka kai ma abocin gona guda biyun nan wanda kana ji da wadata me yasa da ka shiga gonanka kulta me yasa baka ce masha Allah ba da ka ce masha Allah da ka ce abinda Allah ya so Allah shi ya so ya azurta ni la quwwata illa billah babu wani karfi sai ga Allah an gani wannan dukiya da na samu Allah ne ya so ya azurta ni ko babu wani babu wani dabara babu wani karfi sai Allah wannan dabaran kasuwanci da na samu ko kuma dabaran da na samu har na iya noma har na samu wadata da noma din waye bani wannan wadata din Allah ashe rashin mayar da al'amari zuwa ga Allah rashin mayar da mashi'a zuwa ga Allah rashin mayar da dabara zuwa ga Allah mutum ya jingina ma shirka ne an gane ko kamar yadda karuna ke cewa inda ma tuwo ala ilmin indi ka karuna yana cewa ai wannan dukiya da na samu na same shi ne saboda kwarewa na wajen sana'a ka gani to ya manta akwai mutane da yawa sun kware amma sun mutu suna talakawa so laka me yasa lokacin da ka shiga gonanka ai da ka ce masha Allah da ka ce haka Allah ya so Allah shi ya ga daman wadatar da ni ba wai dan nafi kowa wayo ba ba dan nafi kowa hankali ba ba dan nafi kowa dabara ba la quwwata illa billah babu wani karfi sai ga Allah da ka faɗa haka da Allah ya tabbatar maka da nimanka. in ni ana akalla minka malam wa walada idan kana ganin wai ni na fi ka karancin dukiya da 'ya'ya an gani Tunda shi ya ga kai eh, ɓangaren wancan musulmi ne ga mutum musulmi amma kuma gashi yana bauta ma Allah kullum sai Allah ya yi shi talaka ga kuma kafiri bai saba ma Allah sai Allah ya yi shi mawadaci an gane ku to wasu mutane suna ganin idan Allah ya wadata ka ya sanya rayuwanka kana cikin walwala to Allah yana son ka ne idan kuma Allah ya yi mutum talaka ya jarabe shi da talauci da kunci to Allah yana kin shi ne shin haka abin yake ba haka abin yake ba an gane mafi yawa ma Allah yakan ba kafiri jin daɗin duniya da walwala saboda a nan duniya ne kawai Allah a duniya ne kawai yake da rabo can gobe kiyama ba shi da ba shi da rabo gaba daya sai Allah ya ce da shi daɗi a duniya ya hana shi a lahira kuma rayuwar duniya rayuwa ne mai iyaka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ya kai darajar kuffikin sauro a wajen Allah da kafiri ba zai dandana ko da ruwa ba da ba zai kudu ko da ruwa wani misali an gani ashe duniya ba shi da wani daraja a wajen Allah shi yasa Allah ya kira duniya a duniya bal tu'siruna al-hayata duniya a kun fifita rayuwa mafi kaskanci rayuwar duniya rayuwa ne mafi kaskanci wal akhiratu khairun wa abqa rayuwar duniya shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa a rayuwar lahira rayuwar lahira shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa an gani in kana ganin ni na fi ka karancin dukiya na fi ka karancin yaya, Allah ne ya baka da ka ce Allah ne ya ba ni dukiya ya fifita ni a kanka, da shi kenan amma ka zo kana alfahari ka ce wai gabaran ka ne ya baka an gani fa asara bi fa asara bi an yutiyani khairan min jannatika wa yuqtila alaiha ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا فأصار بي أنا فاتح من جيجينا أن يبتيني خيرا من جنتك يباني أبن بيبقى الخير فينا بونانك kai da kake saka maka na da gonakin nan guda biyu in Allah ya so zai bani abin mufradun mudaf ya um kaga mutum na da gonaki guda biyu ne shi kuma sai ce khairan min jannatika mai ko ce khairan min jannataika abin da ya fi alkhairi fiye da gonakinka guda biyu ya yi zafa ne Malamin sun ce mufradun mudaf ya um yana zama am ana fatan ubangiji na ya bani abin da ya fi alkhairi fiye da gonakinka wa yursila alaiha husbana bina sama in Allah ya so sai ya aiko mata da wani musiba daga sama Allah zai iya aikowa da wani wuta ya kona gonan ko iska ko kwari daga sama gonan ya lalace gaba ɗayan Allah ya so fatus biya da zalaka sai su wayi gari su zama ya zama ɗan dauri mai santsi ya zama ainihin ƙasa mai santsi wanda shuka baya iya fitowa a wajen in Allah ya so zai iya yin haka aw yusbiha أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع تضيع له طربا أو يصبح ماؤها غورا إن الله يسوء ko kuma sai ka ga ruwanta wannan ruwa da kake takama da shi an baka gona gona guda biyu ga rafi a tsakiya ko to wannan rafi da kake takama da shi in Allah ya so sai ruwan wannan rafin sai ya zama to ya kafe in ya kafe falan tattabi a lahu talaba ko ba za ka samu ikon neman shi ba za ka iya neman shi ba kuma ka shi kenan kuma idan babu wannan ruwa ai ba za ka iya yin wannan noma cikin kwanciya hankali ba an gane wannan ko to a akwai wani asari wanda imam bukhari ya fitar da shi da muslim amma lafazin na muslim ne hadisin abi musa al-ash'ari radiyallahu an yana cewa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adulluka ala kanzin min min janna shin baka so in nuna ma wani taska daga cikin taskokin aljanna fakultu sai sai nace bala in ji abu musa sai nace mai sai nace ya rasulullah eh ina so a nuna mu ala sai annabi ya ce la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah idan mutum yana yawaita maimaita wannan magana to ya samu wani taska daga cikin taskokin aljanna sannan imamu ahmad ya fitar da wani hadisi a cikin musnad daga hadisi na abu huraira radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Huraira ya Abu Huraira ala adulluka ala kalimati kalimatin kanzil min, min kanzil janna ala adulluka ala kalimatin shin baka so in nuna ma wata kalma wanda wannan kalma taska ne daga cikin taskokin aljanna ta tal arsh karkashin al'arshi kala sai Abu Huraira ya ce kultu sai na ce na'am eh ya rasulullah nuna mu fidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyana su zaman tufansa a gare ka ya rasulullah sai annabi ya ce an taƙula shi ne ka ce la haula wa la quwwata illa billah ka ringa yawan maimaita wannan magana din babu dabara babu karfi sai ga Allah wannan kalma ce mai karfi duk abin da na samu na ilimi ba dabara na bane ba karfi na bane duk abin da na samu na dukiya kada in yi alfahari da shi ba dabara na bane ba karfi na bane yadda za ga wasu 'yan siyasa sai wani ya ce wallahi ana ha maza ha mata sai na ci zaɓe to faɗin wannan magana shirka ne wallahi dole ne in ci zaɓe to kaga wannan magana mutumin ya cira Allah a cikin amus din shi mutumin da ya cira Allah yana ganin karfin shi ne zai sa ya ci zaɓe kaga wannan ya aikata shirka an gane wannan ko to kaga wannan shine annabi ka ce, la haula wala quwwata illa billah to abu balash daga cikin masu ruwaya na isnadin ɗaya daga cikin rijal na isnadin ya ce wa a hasibu an da wutsala ina tsammani manzo Allah ya ce fa inna Allah azza wa jalla yaqul fa inna Allah azza wa jalla yaqul aslama abdi wa taslama bawa na ya musulunta kuma ya mika al'amura zuwa gare ni bawa na ya musulunta ya mika al'amura zuwa gare ni ya zo cikin wani hadisi manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam man ubiya khairan min ahli aw mali fa yaqulu inda zalik ma sha Allah la quwwata illa billah lam yara fihi makruhan idan an ba mutum wani alkhairi na na iyalai aka bashi ko aka ba mutum dukiya sai yana cewa ma sha Allah la quwwata illa billah an gane yace ma sha Allah haka Allah ya so babu wani karfi sai ga Allah lam yara fihi makruhan ba zai ga wani abin kyama a cikin a rayuwarsa ba gaba daya ba zai ga abin kyama cikin iyalansa ba ba zai ga abin kyama cikin ƴaƴansa ba ba zai ga abin kyama cikin mai ba cikin sana'an da yake yi kenan duk abin da mutum zai aikata ya ringa cewa masha Allah la quwwata illa billah in dai mutum na yawan maimaita wannan to insha Allah Allah ta'ala zai sanya mai albarka saboda ya nuna babu ruwan shi da boka babu ruwan shi da malam ko shi akwai boka ne akwai akwai akwai da ya halatta ne irin malanta na bokanci ana cewa wacce ba ka zuwa wajen buka ba ka zuwa wajen malam shin daban-daban ne ai ji mutumin da yake duba ji mutumin da yake mu'amala da aljanu yana yana da awan ya san gai buka ne ko da yana karanta qur'ani kullun yana saukewa buka ne shi an gane kuma a ƙa'idar musulunci buka kowa ya san buka a kafiri ne shi an fahimci wannan ko amma mutumin da ya mai da al'amarin shi Allah ba ruwan shi da boka ba ruwan shi da miyagun malamai kawai la haula wala quwwata illa billah ko ma sha Allah la quwwata illa billah to insha Allah wannan mutumin ba zai ga abinda yake kyama a cikin rayuwarsa ba Allah zai sanya mai albarka a cikin duk abinda yake aikatawa Allahu a'lam na'am وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا تونا باو الله أمسا وأزي أمسا نسيها يا كيشي an nuna mai ya koma zuwa ga Allah ya dauka Allah ne ya bashi wannan wadata Allah subhanahu ta'ala shi ya masa wannan ni'ima din sai ki yarda shi yana alfahari ana aksaru minka malan wa azu nafara an gane wannan ko to Allah ta'ala sai ya jarbe shi wa uhida bi samari sai aka halakar da kayan itacensa kuma Allah sai ce uhida an gane Allah bai ce ya halaka ba sai ce an kewaye kayan itacensa bi ma'ana halaka ce wacce take amma Allah ya halaka da 'ya'yan itacen gaba ki an gane ko ko kwayan masara ko kwayan hatsi bai samu ba ba abin da ya tsinta komai ya ƙone komai ya lalace an halakar da samari ko kuma sumuri an hallakar da duk dukiyarsa gaba daya da abin da ya noma da kaddarorinsa da kuɗi ma in yana da kuɗi duk an hallakar da shi gaba daya fa asbaha yukallibu kaffayhi alama an faka fiha sai ya wayi gari yana juya tafukansa akan kudin da ya kashe ya san ya narkar da kudi a cikin wannan gona ya narkar da kudi yayi investment amma duk wannan abin da ya narkar da kudi duk ya halaka sai wayi gari yana juya tafukansa yana la'i yana la ilaha illallah duk ya rufe yukallibu kaffayhi alama an faka fiha yana ta juya tafukansa saboda kudin da ya kashe yake da dama wahiya khawiya ala urushiya alhali ga dukiyar nan ta kife akan rukunta dukiyar nan ta kife gaba ɗaya akan me akan rukunta yana cewa ya laita ni wa yaqulu yana cewa ya laita ni lam ushrik bi rabbi ahada yana cewa ya kai tuna da ma ban yi shirka da kowa da ubangiji na ba da ma ban hada kowa da ubangiji ba shin wannan mutumin ya bauta wa gunki ne me ya aikata har yace ya kira shirka wannan da ya cire Allah a cikin amus shi ya nuna shi ya azurta kanshi ya nuna wayen shi ne dabarar shi ne kwarewan shi ne wannan ne shirkan da ya aikata an gane ko ashe dan adam shi yana aikatawa ne amma asalin mai azurtawa shi ne Allah ko dan adam yana riko ne da sababi Allah shi ne mai azurtawa mutane saka sai wannan bawa yawa waye gari yana ta juya tafinsa ga dukiyar da ya kashe alhali dukiyar ya gashi nan ta kife kan rubinta. yadda ka san gini ne a sama ya koma ƙasa ginin nan gaba ɗaya ya rushe ya kife alhassan basari yana cewa ainihin urushiya din na ai a turaf ta a kan turbaya kan zahaba fi haminan ma fi hamin ba ko kan zahaba ma fi haminan ba duk abin da ke cikin ƙasa din na turbaya duk ya riga ya tafi sannan an karbo daga Ismail as-Sufi daga inda Allah ke cewa wahiya khawiya ala urushiya qala kulliba asfalaha a'laha an juya kasanta sai koma sama an juya wannan sama ya koma kasa an gane wannan ko imamu suyudi ya jingina wannan magana zuwa ga ibn abi hatim imamu ce a cikin mansur muqatil bin suleiman na cewa saqi lakum bi fawqiha hawiyatin ala urushiya ai sati na tumi fokiha ai tana fadowa daga sama ta fado daga sama sama ya koma kasa sannan ya haya bin sallam yana cewa da wasu malamai suna cewa makaluba ala urushiya an juyar da ita akan kanta an juyar da ita daga sama tafsirin bukati kuma tafsirin ya haya bin sallam to a shi dai kawai ita wannan shuka dai ta hallaka an gane sai Allah ya hada masa tsakanin hallakan wato 'ya'yan itacen da ya noma da kuma dukiyar da ya mallaka gaba da sun hallaka sai ya zama to ya rasa komai ya koma yana nadama yana dama na sani da ban yi shirka ba dama na sani da ban yi mai ba shirka shin ya tuba ne wannan bawan Allah ko kuma wato yana nadama ne kan hallakan dukiyar da ya san cewa abin da ya aikata na shirka zai hallaka dukiyarsa da bai yi ba ko da ya kenan wannan wannan tuba ne za mu ce ya tuba ko za mu ce ya yi nadama lokacin da nadama ba zai amfane shi ba ya yi nadama da ba zai amfane shi ba insha Allah an ce lokaci ya yi za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu za mu ci gaba da inda muka tsaya hmm. وعليكم السلام ai wannan cire Allah in Allah ya so me yasa da ce masha Allah la quwwata illa ba duk musulmi dole ya rinka sanya masha Allah la quwwata illa a cikin amus din shi in mutum ya cire wannan to ya aikata shirka wa iyaz billah eh wa alaikum assalam Allah ya shi in dai misalin yana zai binciko ma gaibi ne in yana mu'amala ne da gaibi in dai baya baya tsafi kawai dan wayo ne zai ce za a soke ma qur'ani za a yi kaza wannan dan bid'a ne kawai eh a ana kira mutum boka ne in yana kwakulo gaibi ya gaya ma abin da zai faru nan gaba ko abin da ya riga ya faru ana so a san waye yi shi amma irin malaman da masu za a ma addu'a kawo kuɗi a yanka rago a roƙi Allah inda Allah za su roƙa su yi ainihin dabaru wannan zuriya ce mutum ya yi bid'a an gane ku akwai malamai masu san wayo za su kawo abin da ka biya mu aikin hajjin je yin aikin hajjin ma addu'a su irin wannan yan wayo ne wannan kawai an gane Eh. masha Allah na daga? to an ce jarman kuriga ya kawo sadakan kuwa alkur'ani guda takwas Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama so makomansa Allah ya yawaita mana irin su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk